This is the voice of America. The following program is in Hausa. sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar intanet a kodayaushe kuke so akan voahausa.com. masu aure assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar sha 18 ga watan yulin shekarar 2015 da fatan masu bukukuwan sallah suna yi cikin kwanciyar hankali Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Aliyu Imam da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Da farko ga kanin labaran duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yarjejeniyar da kasashen duniya sa kula makon jiya da ya buƙaci Iran ta daina haɓaka makaman nukiliya ta yi abin da babu wadda a baya ya yi haka. a iraki jaman kasar suka ce mutane 115 ne da suka hada da mata da yara suka halaka sakamakon wani harin kunar bakin wake da mota da aka kai a lardin diyala an sake bude shagunan zamani da ake kira westgate da ke nairobi babban birnin kasar kenya shekaru kusan biyu bayan wani mummunan harin ta'addanci da kai kanka ta farin dandalin kasuwancin To a Najeriya har yanzu wasu rahotanni na nuni da cewa ana ci gaba da sauraron gidan rediyon nan na Biafra da ake zargi da yada kalaman batanci da tunzura mutane duk da cewa hukumomin kasar sun ce sun rufe gidan rediyon. Sai dai kamar yadda wani mai gabatar da shirye-shirye a gidan rediyon ta Biafra ya furta a lokacin wani shirin gidan rediyon da safiyar ranar Asabar kamar yadda na saurara ya musanta bayanan jami'an gwamnatin Najeriya To idan an biyo mu a cikin shirin za a ji mai hukumomi za su ce game da hakan. Yau sha takwas ga watan Yuli rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da ranar da aka haifi tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Nelson Mandela. Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar, amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yarjejeniyar da aka kulla makon jiya da ya buƙaci Iran ta daina haɓaka makaman nukiliya ta yi abin da babu wadda a baya haka na hana Iran samun makaman nukiliya. A cikin jawabi da yake gabatarwa na mako-mako a ranar kowace Asabar, Mr. Obama ya ce Iran ba za ta keta sharuɗan yarjejeniyar ba domin an tsara matakan bincike sahihi kuma na kwakwa. ya ce idan har iran ta kasa cika alkawarin da ta yi na jigilar kayayyakin nukiliyar ta zuwa kasashen waje nan da nan za a sake maido da takunkumin kare tattalin arziki da suka durkusar da tattalin arzikinta mr obama ya ce ba tare da an kulla wannan yarjejeniya ba duniya za ta fuskanci kasadar fadawa wani yaƙi a yankin da ke fama da rikici mai yawan gaske tun da farko a yawa safar shugaban malaman iran ayatollah khomeini ya ga 'yan kasar a sallar idi a cewa yarjejeniyar da ƙasar ta kulla da amurka da ƙawayenta kan shirin nukiliyar ba yana nufin za ta haɗa kai da su ba ne kan wasu batutuwa daban jawabin na mr Khomeini ga 'yan ƙasar an nuna shi kai tsaye ta talabijin a yayin da ake bukukuwar sallar azumi Mr. Khomeini ya ce yarjejeniyar kawo ƙarshen haɓaka makaman nukiliyar wadda zai sa a janye takunkumin karya tattalin arziki mataki ne na ba safai ba a mu'amalar ta da Amurka. ya kira amurka a zaman ƙasa mai girman kai ya kara da cewa har abada iran ba za ta durƙusawa abin da ya kira matsin lambar maki ba jiya jimma ƙasar saudiya ta tura ministan harkokin wajen ƙasar ta adil aljubair zuwa fadar shugaban amurka ta white house inda ya samu tabbaci kan shirin na nukiliyar daga shugaba barack obama a iraki jami'an kasar suka ce mutane 115 ne da suka hada da mata da yara suka halaka sakamakon wani harin kunar bakin wake da mota a da aka kai a lardin diyala a daya daga cikin munanan hare-hare da kungiyar isis ta kai tun bayan da ta kama yankin ƙasar mai faɗin gaske fashewar da ta hauku jiya jimma a wata kasuwa a garin da ake kira khan bani sa'ad ya kuma jikkata kusan mutane 170 a cikin bayanan da jami'an 'yan sanda suka bayar lokacin da suke magana da manema labarai bisa sharaɗin ba za a bayyana sunayensu ba saboda ba su da izinin yin magana da manema labarai mutane masu yawa sun hallara kasuwanni a ci gaba da bukukuwar sallar azumi lokacin da fashewar ta auku an ba da rahotannin cewa fashewar ta rusa gine-gine masu yawa kuma ana jin akwai mutane da rushewar gine-ginen ta da su da wato harin kuma ya bar tituna cike da baraguzai jami'ai suna ci gaba da aikin ceton waɗanda ake jin faduwar gine-ginen ritsa da su kakakin majalisar dokokin kasar salim aljubairi a yau asabar ya ce wannan harin ya taɓo mummunar saɓanin aƙida ya ce gwamnati tana ɗaukar matakai na hana ta'addancin da ƙungiyar isis wacce aka fi sani da lakabin da ish wajen wargaza tsaro a yankin diyala wakilin majalisar ɗinkin duniya jan kubis ya kira harin da cewa ya kauce duk wani tunani na mutumin da ya waye kungiyar isis ta dauki alhakin kai wannan hari a shafin ta na twitter tana mai cewa ta auna harin ne kan mabiya masabar shi'a an sake bude shagunan zamani da ake kira westgate da ke nairobi babban birnin kasar kenya shekaru kusan biyu bayan wani mummunar harin ta'addanci da aka kai a katafarin dandalin kasuwancin kuma 'yan kwanaki kamin ziyarar da shugaban amurka barack obama zai kai kasar. yau asabar aka sake bude shagunan da sabbin matakan tsaro da suka hada da na'urorin kallon kwakwab da masu gano nakiyoyi da kuma wata rumfa mai tsawo inda aka jibge masu gadi rahotanni suna nuni da cewa kalilan daga cikin ma'aikatan da suke aiki lokacin da aka kai waccan harin suka dawo bakin aikin su yayin da 'yan kasuwa suka bayyana kwarin gwiwar cewa kasuwar za ta sake farfadowa fiye da da amma mazauna unguwar da shagunan suke sun bayyana shakkun cewa sabbin matakan tsaron da aka dauka za su iya kare lafiyar masu zuwa hada-hada a ranar 21 ga watan satumba shekara ta 2013 ne mayakan al-shabab suka farwa kasuwar da gurneti suka kuma bude wuta da bindigogi kan ma'aikata da masu sayayya kama kawo ƙarshen ƙawanyar yadda suka kai kan kasuwar mutane 67 ne suka halaka labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc mayakan kurdawa da ƙwararru kan tafarkin makamai sun ce mayakan kungiyar isis sun yi amfani da makamai masu guba a syria da iraki kan mayakan na kurdawa ƙungiyoyi masu cibiya biritaniya Birtaniya guda biyu waɗanda suke gudanar da bincike kan hare-haren sun fidda sanarwa ta haɗin gwiwa suna masu cewa mayakan ISIS sun auna mayakan Kurdawa da makamai masu guba a ranakun 21 da kuma 22 ga watan Yuni. Hakanan kuma sanarwar da suka ba da labarin cewa hari shigen waɗancan da take zargin isis ta kai kan wurare da suke hannun mayakan kurdawa arewa maso gabashin lardin haskin a Siriya ranar 27 ga watan Yuni suka kai wannan harin. Waɗanda suka gudanar da binciken suka ce makaman da aka harba kan mayakan kurdawan sun sako guba mai ruwan ɗorawa da yake haddasa zafin ido da hanci da kuma makogoro da kuma gurgunta mutum da amai idan aka shaƙi gubar na lokaci mai tsawo wanda suka kamu da waɗanda suka guba ta harba an yi musu jinya nan da nan cikin gaggawa kuma babu wadda ya mutu sakamakon haka hakanan masu binciken sun ce mayakan kurdawan sun kama na'urorin rufe fuska domin garkuwa daga guba a hannun mayakan na isis wadda yake nuna cewa a shirye suke domin kai hare-hare da makaman guba. rundunar sojojin ruwan amurka a yau asabar dinnan ta bada labarin cewa sojanta da aka harba kwanaki biyu da suka wuce a wani ofishin daukan sojoji a garin chattanooga a jihar tennessee ya rasu wadda yanzu hakan ya sa adadin waɗanda suka mutu a harin ya kai da aka kan ofishin zuwa biyar hukumomi suka ce muhammad yusuf abdulaziz ɗan shekaru 24 da haihuwa na garin da ake kira hickson a jihar ta tennessee ya buɗe wuta a wani wurin ɗaukar sojoji a chattanooga sannan ya tuka mota na nisan mel masu yawa zuwa wata cibiyar sojojin wucin gadi na ƙasa da kuma na ruwa inda ya harbe ya kashe sojoji hudu ya jikkata sojan ruwa ɗaya To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. rahotanni daga najeriya na cewa har yanzu ana ci gaba da sauraron gidan rediyon nan na biafra da ake zargi da yaɗa kalamai marasa daɗi da kuma tunzura mutane duk da cewa hukumomin ƙasar sun bayyana cewa sun rufe gidan rediyon Daga Lagos wakilin murya Amurka Jibril ya aiko mana da wannan rahoton. People are listening to this very gospel this evening and they should. They say we don't have money, but somehow we are the number one radio station in the whole world. They say we are not uh, journalistic. Eh, I'm not a journalist. I agree with you. But we have something you don't have. Truth. That is why Radio Africa is today number one trending in the whole world. number one. Kamar da yadda aka ji wannan kaɗan ne daga cikin shirye-shiryen gidan rediyo Biafra da ke yada shirin sa a kan intanet da kuma rediyo satellite ko tauraron dan adam ga kasashen duniya da nufin farfaɗo da aƙida haramtacciyar ƙasar Biafra daga cikin Najeriya. Sai dai a jawabinta ga manema labarai jim kaɗan bayan ta gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a makon da ya gabata. babban daraktan ma'aikatar yada labarai ta kasar ta ce an dakile ayyukan gidan rediyon wanda ta ce yana yada labaransa ne ba tare da izini ko lasisi daga gwamnatin najeriya ba bayan kwana biyu kuma babban daraktan hukumar kula da kafafen sadarwa musamman gidajen rediyo da talabijin nbc mr emeka mba ya ce jami'an tsaro sun kama tare da kwace na'urorin da masu yada shirye-shiryen gidan rediyon ke amfani da shi wajen yada farfagandan nasu sai dai kamar yadda wani mai gabatar da shirye-shirye a gidan rediyon ta biyafura ya furta a lokacin wani shirin gidan rediyon da safiyar ranar asabar kamar yadda na saurara ya musanta bayanan jami'an gwamnatin najeriya inda ya ce suna yaudaran shugaban kasa ne kawai amma babu wanda ya kama su kuma ba a kwace na'urorinsu kamar yadda aka yi ta farfaganda ba yana mai cewa rediyon su za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta domin faɗakar da al'ummar kabilar ibo game da cin zalin da ake musu a najeriya tare kuma da ganin cewa an farfado da ƙasar biafra But yesterday, you know, I was very worried about the provocation of Nigerian government about Radio Biafra. So I asked myself, why are these people so perturbed that they sun shadow. Na ji ta bakin wani kwararre a harkar sadarwa a jami'ar Bayero, Dr. Abubakar Alasan ko jami'an tsaro ko ma'aikatar yada labarai ta kasar tana da iko da kuma fasahar ganin cewa ta dakile ayyukan gidajen rediyo irin na rediyo Biafra sai ya ce a najeriya gwamnati ne take laisensin din masu sai da kayan satellite da sauransu zai gaya musu cewa tun da wannan station din suna broadcasting aid ne to mutane wanda ya sai da wani satellite component da hmm. yake da wannan channel din to wanda za ka shi dama yana cikin NGC code waɗannan abu to enforcement din su ne kawai zuwa na internet ne saboda sai ka samu internet host ɗin, wanda suke hosting website ɗin. su ne za ka iya cewa da shi take it down da ga dalili ga dalili ga dalili in dai a ingila suke to sai dai najeriya su ingejin lauyoyi a ingila abinda suke yi eh, saboda ba wata kasa hai ta yadda da tunzura mutane su yi bore su yi tawaye gashe-gashe ba wata kasa da dokokin da suka da wannan yanzu dai abin jira a gani shine ko hukumar nbc za ta samu nasarar hana gidan rediyon na biafra yada shirye-shiryensa musamman ganin cewa ana watsa shirin ne daga kasashen ketare ba a najeriya ba kamar yarda hukumomin najeriya ke faɗi babin jibrin murya amurka daga lagos a najeriya to a gaida baban gida jibril dangane da wannan batu ɗazunan nan na tuntuɓi daraktan hulɗa da jama'a na hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin na najeriya wato nbc malam awwal salihu kenan wanda ya jaddada cewa tuni suka rufe gidan rediyon ana ji ne kawai a kan kafar intanet. eh wato aka ana jinsa to ban san ta inda ake ji ba amma kafin mu yi hirar nan da kai bai fi minti biyu ba kafin mu yi hirar nan da kai na yi magana da mu ma da suke inugu da wayanda suke da wayanda suke eh, port inda dai abin ya fi tsanani kuma duka muna nan ana ta dubawa ana ta bincika hanya amma ina tabbatar maka ba sa aiki akwai kuma rahotannin da ke cewa ana samun su ta kafafen wato intanet kamar me za ka ce game da wannan shi kuma eto eh kasan hanyoyin da dama suke shigowa kasar ah, manya-manyan hanyoyi guda biyu ne ko uku na farko suna shigowa ta satellite to kuma masu kamfanin satellite ai ba su so ya amfani da kamfaninsu don kawo tashin hankali da rudami a wata ƙasa ba sannan kuma ba su so a yi amfani da kamfaninsu wajen satan hanya na yin amfani da gidan rediyo ko talabijin ba to kaga ba su yarda da wannan ba don haka mun kai kara gare su mun kuma nuna musu ga abin da wannan mummunan gidan rediyo yake wa kasar nan muka kuma bukaci a matsayin gwamnati cewa su soke su kuma sun soke su su ba sa ba a samun su nan intanet shi ma muna nan muna aiki a kai kuma shi ma za a daina jin su ko daga intanet din ma kwanan nan da abin da ya rage shi hanya da ake bi na cire mutum daga intanet ya dan fi tsawo saboda kasan intanet fage ne na yanci inda kowa zai yin abin da ya ga dama amma ko a intanet din ma ba gurin da wata ƙasa za ta da amfani da wani abu da zai kawo hargitsi da tashin hankali da zubar da jini a wata ƙasa ba wanda kuma abin da wannan mummunan gidan rediyo yake ƙoƙarin ya jawo mana kenan babban abin damuwa shine shi rediyo rediyo wato shine kaman abin da al'umma suka fi sauraro in kana son ka samu al'umma to in ka samu rediyo to ka samu al'umma to da suka shigo maimakon ma in suna son su kafa gidan rediyo ne su zo su samu gwamnati su ce to muna son mu kafa gidan gidan rediyo don mu aiki in ya so ma suna son su soki gwamnati ne da gidan rediyon su za su iya sukan gwamnati don gwamnatin demokuraɗiyya ce muke ciki a'a sai suka saci hanyoyin da suke amfani da su kaga wannan ma kare doka ne ba kasar da za ta yadda a shiga a saki hanyoyi dan a yi amfani da ah, da su sa'annan kuma irin abubuwan da suke faɗa ba abu ne da ya kamata a ji shi a rediyo ba saboda zage-zage ne da ɓacinci da ƙarairayi wanda ko san ƙarya ne ake yi to kaga abin da ya sa kenan ah, ya zama ma har aka damu da su ta hanyar gidan rediyon har aka kokarin a ga cewa an daina jin su baki ɗaya Malam Awal Saliu kenan na hukumar NBC a Najeriya. Ta yau 18 ga watan Yuli rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da ranar da aka haifi tsohon shugaban ƙasar Afirka ta kudu Nelson Mandela. To ko waɗanne irin ayyuka akan gudanar domin girmama wannan rana? Dr. Abdullahi Yusuf mazaunin birnin Pretoria ne a ƙasa ta Afirka ta kudu ya kuma mun ƙarin bayani kamar haka. Ok, wannan rana ana bata ta muhimmanci sosai a nan ƙasar Afirka ta kudu. Ah, kamar kusan mm, ko ina ana ana akan yi kira ga duk wani dan afirka ta kudu ya girmama wannan rana kamar yadda shi marigayin ya umarni cewa a kudu wannan rana a ah, kowane mutum ya sadaukar da mintuna 67 ya yi wani aiki da za a taimaki jama'a hakanan ko aikin da ya so kamar nan kusan kungiyoyi haka da ko ina ah, kamar ko jami'o'i da sauransu sukan yi kira ga jama'a kuma su su yi tanaji na musamman don wannan rana za ka ga ma'aikata da baki ɗaya kowa za su fita da samu ko wani gidan gidan wasu gidan marasa galiyu hakan nan don su ba da gudunmawansu na mintuna 67. Yanzu kamar a nan Afirka ta kudu akwai wasu alamu da ke nuna cewa mutane suna suna ko kuma sun farga da yau wannan rana take? Eh hakan wannan rana a yau eh, rana ne da aka keɓe na hutu ga baki ɗaya a kasan inda rana aiki ne za a kowane za a ba shi daman da zai je wani aiki yadda zai ba da tashi guduma ka kamar a jami'an mu ko wani shekara eh, kamar ana kamar ana sati biyu ko uku za a eh, dinga aika sakonni so akan samu kamar wata makaranta haka ko firamare ko wata gidan marayu sai a je a a ba su gudunmawa kamar eh, wannan shekarar an zaɓi wata makaranta ne a wata unguwar marasa galiu za a je a yi mata fenti hakan nan su aka ga da shugaban jami'a da manya-manyan jagoyi eh, shugabannin jami'a duka za su je su a rana ne da ake ba ta muhimmanci sosai ka kunna talabijin da rediyo a nan duka za ka ga ana maganan mandela dai mandela dai suke kira yau sha takwas ga watan yuli dr abdullahi yusuf kenan wani mazaunin birnin pretoria a kasar afirka ta kudu ta zuwa agogonmu na cewa karfe 11 ne na safe da minti 17 a nan birnin washington dc wato karfe 5 kenan na yamma da minti 17 a birnin na pretoria da ke afirka ta kudu yanzu ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Haruna Muhammad Katsina ya'u Adamu da abokansa da mai nasara nasara funtuwa da malama safara'u zamani almajirawa malumfashi sun yi tambayoyi daban-daban kan tashe wanda akan yi a ƙasar Hausa a lokacin azumi. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku yi min ƙarin bayani a kan jihar da tafi yawan mutane da kuma wacce tafi ƙarancinsu a Najeriya. Mai tambaya Musihinu Sani Tsafe. To bari mu fara da amsar tambaya kan tarihin tashe wanda akan yi a lokacin azumi a ƙasar Hausa. Idan masu tambayar na saurare, ga malamin tarihi Dr. Salisu Bala da ke cibiyar Arewa da ke garin Kaduna zai baku ansa. ashe a ƙasar Hausa za a iya cewa wani abu ne wanda marubuta ba su rubutu a kan shi da yawa ba. Mm. Amma an samu wasu rubuce-rubuce a wasu kananan littattafai da kuma wayansu daga cikin kaɗan daga cikin manyan littattafai. Mm. Misali akwai littafin Hausa Customs wanda Ibrahim Madauci da Yahaya Isa da wani Malam Bello da suka walfa mm. Sun yi bayani a takaicen takaitawa game da abin da ya shafi tashe da kuma lokacin da ake yin sa. sannan akwai wasu malamai na tarihi da suke bayani su ma akan abin da ya shafi tashe hmm. shi dai tashe game da bayanin da yake zuwa mana wani abu ne wanda ake na gargajiya da ya shafi al'ada wanda aka jima ana yin sa a yankin kasar hausa kuma ana yin shi ne lokacin da watan azumin ramadana ya kai goma da shi hmm. a ranar da watan azumin ramadana ya kai goma da shi ga mutane daban-daban kama daga yara kanana maza da mata wani lokaci ma har da manya sukan sa kansu wato kungiyoyi haka daban-daban mata da maza kanana sukan shiga cikin gidaje su yi wasanni don nuna murnar cewa allah ya sa rayuwarsu ta kai an samu sun yi azumi goma mm. a cikin wata ramadana mm. to shi da shi kalmar ita kanta tashen wasu sun yi bayani suke cewa ainihin abin da ake nufi da tashe ai ma'ana a yi wani abu da zai sa shi mutumin da ke azumi kada ya shagala ya tashi cikin dare ya hmm. ci gaba da ayyuka na ibada kada ya shagala ya dan dinga dan salloli hmm. yana dan yin wasu abubuwa da za su sa ya samu kusanci da Allah to shine aka ce daga tashi din nan sai aka mai da shi koma tashi hmm. eh to wannan fahimta ce ta wasu malamai sannan asalin tashe kamar yadda malamai suka bayyana ya nuni da cewa ya samo asali ne daga abubuwa guda ɗayan biyu hmm. abu na farko shi ne zuwa musulunci shi an nuni da cewa tun wani lokaci ake yin tashe hmm. dalilin kuma da ya yin tashen saboda kasancewar wato wata ramadana a wani lokaci hmm. idan ya shiga ya kai goma ga wata sai aka fito da wani abu da ake kira tamsiliya tamsiliya kuma a kalmar larabci ana nufin wato kaman wasan kwaikwayo kenan wato drama to sai a a yi wani abu wanda zai alakanta za a cusa wata fahimta a ciki mm. da zai sa mutane su gane cewa ana so a faɗakar da jama'a ta fuskar wani abu da yake wakana a cikin al'umma walau mai kyau ne yake faruwa ake so a inganta shi walau abu ne mara kyau ake so a nuna munin abin don a bar wannan abin saboda haka sai kasance ana yin shi bisa kamar tamsiliya a koya ma yara ƙanana mata ne ko maza sannan sai su shiga gidaje suna yi don a ba su dan abin hasafi wato na sadaka mm. shi tashi ba a yin shi haka a tashi mm. idan an yi shi akan yi shi a burge mutane a sa musu nishaɗi idan an sa musu nishaɗi su kuma su kan ɗauko abin hasabi su ba mu waɗanda suka yi wannan abu wasu kuma suka ce a'a ai tun kafin zuwan musulunci ainihin wasanni kala-kala daban-daban da mutane suke yi amma kaga wannan magana na farko za ta fi karfi saboda mai saboda tashen ba a yin shi sai wata ramadana ya kama ya kai goma hmm. shi kuwa azumin wata ramadana ai kaga yana daga cikin shiga shikan musulunci ne to shi yasa wasu suke cewa a tun farkon lokacin da musulunci addinin musulunci ya zo kasar hausa hmm. ake yin tashe a kasar hausa hmm. to watakila shi a awal ingilan geographer zai so ya san shin a kasashen larabawa ko ko sauran kasashen musulunci ana wani abu mai kama da tashen kuku dai a ƙasar hausa aka ƙirƙiro tashe lokacin azumi a sauran kasashe ba tashe suke yi ba mm. ba su da wani abu da ya shafi al'ada irin na tashe mm. amma sukan yi wasu ɗan abubuwa haka na gayyatar mutane shan ruwa mm. da wasu abubuwa da haka mata sukan gayyaci mata 'yan uwansu maza sukan gayyaci maza 'yan uwansu saboda na samu na na je wasu kasashe kamar misra haka mm. da a lokuta da ya shafi irin waɗannan lokuta na azumi ba sa yin irin waɗannan amma sukan gayyaci baki mm. su su taya su shan ruwa mm. To, to na ka na katse ka kana bayani game da a lokacin da ake tashi da sauran abubuwa da lokacin da ake kammala ko za ka daɗa bayani ma masu saurari. Yawwa eh shi tashen nan akan fara shi daga goma ga wata na ramadana mm. lokacin watan azumin ramadana sannan kuma ba a daina shi wasu ba sai ya kai ma karshen watan mm. akwai abubuwa da dama da suka akan fito da su yanzu talima akwai tashe da manya masu ke aje kasuwanni aje irin matattara jama'a mm. kamar tashan mota da sauran abubuwa makamantan waɗannan ana nuna musu wasu abubuwa na kamar da zai ba da dariya da cinsa nishaɗi a cikin mutane mm. kuma shi tashen nan kuma yakan akan yi shi don faɗakarwa akan yi shi don nishaɗantarwa mm. kuma tashen akan yi ne don gyara tarbiyyar rayuwar malam bahaushe akan shigo da wasu abubuwa mm. muhimmai wanda zai daidaita al'adar malam bahaushe maimakon ya kasance an shigo da wasu abubuwa munana sai kasance a abin da ake so ana so mutane su fahimci wasu abubuwa don gyaran rayuwarsu ana zai koya musu ladabin cin abinci mm. da ladabin taimakon junansu mm. da illar su a tsakaninsu kada a kawo abinci wane ya shi ya bar ɗan'uwan shi kaga babu yanwantaka kenan duk waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da tashe ke koyarwa mm. fuskar ainihin abin da ya shafi al'adar malam bahaushe. Mm. To, doktor ka san wasu kan ce akasarin abubuwa masu kyau kuma suna tafi da wasu abubuwan da kamata a ɗan yi wa kwaskwarima. Shin a dangane da eh. tashe akwai wani abu da shafi kamar bid'a da ake ganin kamata yi malamai su ce wani abu koko suke ce wani abu akai da ke buƙatar gyara ko wani abu haka? To akwai abubuwa da dama da suke buƙatar gyara. Misali kaga kamar yadda za a je a ce misali a ce ana kiɗa ganga ana ihu kaga wannan ba daidai ba ne kamata ya misali a ce akwai misali a ce tunda azumi ne a kawo wasu abubuwa za su cusa mutane tsoron Allah a cikin zukatansu da kuma abubuwan da za su nuna a tsakanin al'umma mana kaga ana koyar da yan uwantaka kenan na musulunci mm. amma sai a waye gari misali a ce ne ya yi shiga irin ta dodo don a ba mutane tsoro ko ne shaɗantar da su ko a yi shiga irin ta banza mara kyau haka ko shiga irin ta mahaukaci kaga duk wannan abu ne wanda yake bukatar gyara da sauran abubuwa makamantan waɗannan. Sai kuma amsar tambaya kan jihohin da suka fi yawan jama'a da kuma waɗanda suka fi karancinsu a Najeriya. Idan mai tambayar na kusa ga abin da ya sauƙaƙa. To Malam Husinu, kamar akasarin sauran muhimman batutuwan Najeriya, akwai siyasa da ta ƙaddama kan wannan batu. To amma dai abinda mafi yawan hukumomi da masana suka fi yarda da shi shine jihar da tafi yawan jama'a a Najeriya ita ce jihar Kano mai jimlar mutane miliyan tara da dubu ɗari uku da tamanin da uku da ɗari shida da tamanin da biyu. Ta biyu ita ce jihar Legas mai yawan mutane miliyan tara da dubu goma sha uku da ɗari biyar da talatin da hudu. Ta uku ita ce jihar Kaduna mai adadin mutane miliyan shida da dubu sittin da shida da ɗari biyar da sittin da biyu ta hudu ita ce jihar katsina mai yawan mutane miliyan biyar da dubu ɗari bakwai da tasa'in da biyu da ɗari biyar da saba'in da takwas bari mu tsallaka zuwa jihohin da suka fi ƙarancin mutane ta farko a wannan jerin ita ce jihar bayelsa mai mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da uku da ɗari uku da hamsin da takwas kawai Jiha ta biyu a ƙarancin jama'a ita ce Nasarawa mai jimlar mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da sittin da uku da ɗari biyu da saba'in da biyar. Ta uku a ƙarancin jama'a ita ce jihar Ibonyi mai mutane miliyan biyu da dubu ɗari da saba'in da uku da ɗari biyar da ɗaya. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House da ke garin Kaduna. da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. kamar Allah a gaida ka almasi garba sai a mana afuwa ba za mu samu daman kawo muku takaitattun labaran duniya ba saboda karancin lokaci amma can an jima da za mu sake dawa dauke da wani sabon shiri da ikon Allah yanzu a madadin sahaba Aliyu Imam da ya tayani gabatar da shirin da kuma yemi da ya bada umarni da injiniyan mu Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan Hausa na Amurka a Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.